This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61 daga nan birnin Washington DC. Ana kuma iya kama mu a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma a kama mu a duk lokacin da ake bukata ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Maryam Dauda muka sake dawa a wannan dare wanda kuma muna fata kun wani lafiya. Me masana sirrin ayyuka suke faɗa ne musamman ayyukan al'umma game da mukaman gwamnatoci da mai jiran gado ko kuma gwamnatin da take jiran gado za ta naɗa musamman ma ta fuskar cancanta ko kuma alfarmar siyasa. wayannan mukamai wajen ci gaban kasa da kuma al'umma kasa ga al'umma kasa idan yau aka ce an kawo wanda yake a bai cancanta ba to wakilin muryar amurka muhammad ibrahim kwari shi kuma ya jiyo mana shin me gwamna su lamido da gwamnan da zai sauka zai shiga suke faɗa lokacin da aka zaɓe na aka zaɓe na pdp da zama gwamna yanzu an zaɓe an zaɓe gwamnan apc na magana shine mulkin da zai yi ba mulkin abu ne mulkin yan jigawa ne a yanzu zaɓe hanya ce kawai ta hawan nan a mulkin To kar a manta za mu buɗe layin wayoyi domin faɗa mana ra'ayoyinku musamman in an jima game da Boko Haram da ake tunanin an ci galabarsu amma kuma sai abin yake neman ya tutura domin jiya sun kai hari a Maiduguri. Yanzu ga cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaba Obama ya ba shugabannin kasashen yankin Gulf bayanin tattaunawar da suka yi dangane da shirin makaman nukiliyar Iran wadda aka yi yau Alhamis a wajen hutawa da ake kira Camp David Retreat a nan birnin Washington. An yi ganawar ne da nufin duba yiwuwar kulla yarjejeniya da Tehran. Yarjejeniyar dai ana son a kulla ta ne da nufin hana Iran kera makaman nukiliya. Duk da dai, Tehran din ta ce shirin makamanta na nukiliya na zaman lafiya ne. Bayan haka kuma ganawar ta wato ta yau ta mai da hankali akan wasu batutuwan kasashen gabas ta tsakiya ciki har da yakin da ake yi a Iraki, Siriya, Yemen da Libya. Jiya Laraba a fadar White House, Mr. Obama ya ce tattaunawar ta zo ne a lokacin da ya kira mai cike da kalubale a yankin na kasashen golf. mataimakin mai ba shugaban shawara a kan harkokin tsaro mr ben rhodes ya faɗawa alhurar jiya laraba cewa ɗaya daga cikin makasudan taron shine duba ƙarfin soja da kuma hanyoyin da ƙasashen na yankin gulf za su yi aiki tare har ma da amurka bangarorin sojojin kasar burundi sun fafata a kan mallakar ikon babban birnin kasar wato bujumbura a yau alhamis kwana kaɗan ko kuma kwana ɗaya bayan wani babban jami'in sojan kasar ya yi yunkurin hamɓarar da gwamnatin kasar yayin da shugaban kasar ke wata ƙasa an gwabza mummunan fada a yau alhamis a kewayen gidan rediyo da talabijin na kasar yayin da dakarun da ke goyon bayan juyin mulkin ke ƙoƙarin kwacewa daga wurin sojojin da ke goyon bayan shugaba pierre nkurunziza wakilin muryar amurka gabi joslo da ke bujumbura a yanzu haka ya ce ya ga gawar wani soja a kusa da ginin gidan rediyon da na talabijin harbe-harben bindigar dai sun nutsu yanzu a halin da ake ciki sa'o'i kaɗan da aka kwashe ana tafka fada na niyyar kwatar gidan rediyon wanda kuma shi su sojojin da ke goyon bayan nkurunziza suka hana hakan ta yiwu wani zeno da benazir ya faɗa wa sashen afirka na tsakiya a nan muryar amurka cewa magoya bayan shugaban ƙasar su suke rike da ikon gidan rediyon da na talabijin ɗin kuma masu goyon bayan juyin mulkin sun bar wajen gidan rediyon dai wanda a da aka rufe ya bayyana ya yi minti casa'in yana watsa labarai wanda kuma masu saurare suka ce ba su ji komai ba sai wake-wake an dai rufe gidan rediyon ne bayan da ya gabatar da sakon shugaban kasa nkurin ziza wanda ya ce shi ne har yanzu yake mulkin kasar labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Alhamis ne kungiyar Taliban ta dauki alhakin farmakin da aka kwashe sa'o'i da dama ana yi a wani gidan saukar baki da ke babban birnin Afghanistan, wanda ya yi sanadiyar mutuwar farar hula goma sha hudu, ciki har da baki daga kasashen ƙetare. Shugaban 'yan sandan yankin mai suna Abdulrahman ya faɗi cewa an fara harin ne a daren jiya Laraba lokacin da wasu 'yan bindiga suka fara harbi a otal ɗin Park Palace a lokacin da ake wata liyafa wa baƙi. Sa'o'i biyar bayan hakan 'yan sandan suka kashe mahara guda uku. Ofishin jakadancin Amurka ya faɗi cewa akwai ba Amurki ɗaya da ya rasa ransa a harin, haka kuma jami'an Indiya su ma sun ce 'yan ƙasarsu hudu ne aka kashe. sanarwar 'yan taliban ɗin ta ce 'yan bindigar sun auna wajen liyafar ne saboda kasancewa amurkawa wajen kuma ɗan ƙuna bakin wake ɗaya ne tak ɗauke da makamai masu sarrafa kansu ya kai farmakin ofishin ba da taimako na majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da kashe farar hular yayin da ta lura da cewa cikin watanni hudun wannan shekarar farar hula kusan dubu uku ne suka jikkata kuma shine adadi mafi yawa da aka taba gani a ƙasar To kun saurari labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Comrade Shehu Muhammad na kungiyar kwadago ta Najeriya kuma shugaban kungiyar masu sana'o'in hannu ta TUC da ke Kaduna wato Trade Union Congress wanda kuma ya faɗa mana shin menene muhimmancin waɗannan rarraba mukaman siyasa mun kuma tambaye shi musamman ga gwamnati mai jiran gado. wayannan mukamai wajen ci gaban kasa ga kuma al'umman kasa ga al'umman kasa idan yau aka ce an kawo wanda yake A bai cancanta ba to yana shafan yawanci aikin da zai yi da kuma gudunmawa da zai bada yana da mahimmanci kwarai da gaske a samu mutane wanda yake na farko suna tare da jama'ar su na biyu kuma suna da zaman ba da gudunmawar su wajen ci gaban ƙasa na uku ya zama da cewa sun san aikin da za a ba su su yi mukaman da za a raba a siyasa shin ya kamata ne a ba wa waɗanda suka yi jam'iyya aiki waɗanda za a ce ai da su kila aka yakin neman zaɓe da makamantansu yaya za a saka musu yaya ya kamata abin ya kasance rabon mukamai da bangarori daban-daban na Najeriya a matakin jiha da tarayya duka gaba ɗaya. Duk wanda ya samu kansa cikin yana da bukatan zama ya nazari bangarorin guda biyu duka abin dubawa ne idan ka tauya ɗaya wajen tsada da ɗaya daga cikin bangarorin to ba za ka sami yadda kake so ba idan ka ce maganar siyasa ne 'yan siyasa su suke fito da jama'a da 'yan takara da goyon baya da shige fice da faɗi tashi duka 'yan siyasa suna ba da gudunma sosai idan aka ce adi wane yana da hali ya kashe don kuɗi wajen taimakawa wa wane don ya tsaya takara ya kuma tsaya allah ya bashi nasara ya ci saboda haka bai kamata a ce an jefar da shi ba saboda haka ya kamata a ci gaba tafiya da shi za ka ga wannan an ɗauko wani mukami muhimmi an ce to an ba da bangaren shi yawanci ma za ga shi zai tsaya ya tunanin wane ne ma zai ɗauko sa in kai ɗauki na cancanta ne a halin da muke ciki a najeriya mun fi bukatan a samu cancanta a bisa ramako na kamfen da aka yi na siyasa to misali kamar janar muhammadu buhari kun samu labari da aka ce an kai takarda da sunayen waɗanda suke son su samu mukamai misali daga jihohi an ce ya ce ba zai karɓi wannan ba kun samu wannan labari mun samu wannan labari kwarai da gaske mu mun yi farin ciki da haka domin a yanzu ne muka san cewa an sa tuba na shugabanci shugabancin da za a samu ci gaba a ƙasa yanda shi a zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ya yi shi ne hanya ta farko ta kawo ci gaba a lamuran Najeriya. Shin maganar mukamman na Najeriya ya ya kamata su kasance ne kar ka manta akwai bangaren kudu akwai arewaci akwai tsakiyar Najeriya akwai bangarori daban-daban. Wannan cancantar da ake maganar shi akwai shi a ko'ina duk jihohin Najeriya akwai wannan cancanta. To duk inda ka sa hannu za ka zaƙulo wanda ya cancanta ya rike mukami kaza. bangaren shugaban kasa tun ma daga shigowa shugaban kasa daga arewa an dauko mataimakin shi daga daga kudu tun daga nan an fara samun daidaituwa a siyasance cima kenan ne motar siyasa ce ban koma wada da dangina To mun gode kwarai da wannan rahoto sai kuma mu ce to shehu muna godiya sosai. A wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya gana da ko kuma ya samo mana wannan rahoto na game da yadda gwamnoni masu shiga da masu fita wato a jihar Jigawa kenan sun lamido da wanda zai gaje shi suke ji game da mulkin jihar tasu ta Jigawa. Alhaji Sule Lamido wanda ya karbi ragamar mulkin jihar a ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2007 kuma zai kammala wa'adinsa na shekaru takwas a ranar 29 ga wannan wata na mayu ya ce. zaɓe aka yi jami'ar da ce yanzu ka zaɓi na hawa zaka zaɓe na aka zaɓe na pdp na zama gwamna yanzu an zaɓe an zama gwamnan apc na magana shine mulkin da zai yi ba mulkin abu ne mulkin yan jigawa wani a yanzu zaɓe hanya ce kawai ta hawa nan manan mulkin to idan ka hau kaci zaɓen to kuma mulkin da ke na jama'a ne yan jigawa saboda haka yanzu a gwamnan yanzu ne jigawa ce apc sa rashin pdp sa magana shine sa gaba ɗaya kabar da aikin zai gaba shine ɗan jigawa zai yi in kuna ɗan jigawa zai yi ashe duk ɗan jigawa kamata a ce ya ba su haɗin kai ya musu addu'a don magana shine idan sun gaza azabar tana kan yan jigawa idan wanda mulki ya kasa azabar a wannan azabar gaza ba wata kan yan jigawa ba saboda haka kata a yi musu addu'a ɗin domin shine in sun gaza mun shiga uku a yi musu addu'a Allah ya sa su ma su miƙe sai abin da ya kamata wanda ƙara kawo arzikin jigawa ta ƙara kwarjini ta ƙara suna ta ƙara zaman lafiya to wannan shine buri wannan shine mulki domin mulkin da ake shine na jigawa ake yi irce APC mu yanzu irce PDP mu yanzu irce komai ma yanzu haka kuma gwamna lami ɗaya bayyana saƙonsa ga 'yan jigawa tare da jaddada fatan yadda yake muradin jigawa ta ci gaba da kasancewa saƙon 'yan jigawa shine sun ban dama shekara takwas na shugabance su ba a kan na kowa ba ba'a akan matsayin haka Allah ya kaddara kuma saban da goyon bayan su so da aka shekaru takwas nan ni da su mun yi aiki ni da su mun yi kishin jigawa ni da su mun yi aikin da yake Allah ba gudunmuwa jigar jiya ta zama lafiya kalau ta yi kwarjini ta yi suna na gode musu fatana ne abin da aka yi a wannan gwamnati shi ma su yi sabon mulkin da zo a wannan abu don magana ne mulkin jigawa muke so da zama lafiya jigawa da arzikin jigawa shi na gaba fatana ne a ce duk jigawa a kowane ƙauye ina muka samu lantarki a ce ko na ƙauye ta cin baya mutuwa har daga na har illa masha Allah ko na ƙauye akwai wuta ta nan tana ci ko na ƙauye akwai ruwa ba san haɗa kuɗi a masallaci a da hula ba ko na ƙauye akwai somo ana gyara shi ko na ƙauye akwai hanya kamar hanya hanya zuwa hanya kwari ƙauyen kudu zuwa kake zuwa cikin minti goma zuwa birnin kudu ko na ƙauye akwai ni'imar da yake an kafa a yanzu to a wani ido ta tabbata shine burina shine kuma sakona sau da haka dukkan mun da kina nau'in ni'ima ga hidin da muke shekar a ƙara ginawa a kansa Alhaji Sulami da kenan gwamnan jihar Jigawa tuni dai sabon gwamnan jihar Alhaji Muhammad Badaru Abubakar ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta ɗora daga inda gwamna Lami da ya tsaya musamman ayyukan da ba a kai ga kammala su ba dole a ci gaba da abin da aka fara saboda kudin jiga aka sa aka fara su babu hujja na ce don wani ya fara abu kai ka zo ka soke a yi asarar abin da aka yi ba daidai ba ne aka zalika alhaji badar abubakar ya ja kunnen masu tunanin yin tamore bayan kafa gwamnati ko a aƙidar bita da kulle wajen tafikar da harkokin gwamnati kowa ya san ni ya san babu wanda zai sa ni in zalunci mutane ko a ci dunduniyar mutane da ni kuma na tabbatar duk ma wanda ya shigo da wannan niyyar zai ga cewa ba za ta samu ba alhaji muhammed badar abubakar kenan gwamnan jigawa mai jiran gado mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a Najeriya. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan cikin birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a shirin buga mana waya sannan kuma za ku faɗa mana ra'ayinku ne game da yadda ake zaton cewa an ci galaba akan Boko Haram sai kuma gashi jiya an kai hari a cikin garin Maiduguri. Shin menene ra'ayinku akan wannan lambar da za a buga mana ita ce alamar tarawa sai a sa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar. biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko daga jihar Kwara ne, ah, to wane ne a Kwara? Assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dina mai Bulaus kala kala mai sifar kwara daga kwara a Najeriya. Wa alaikum salam Bello. Idan muka du eh idan muka duba gaskiya wannan gwamnati ta ah, jonathan gaskiya ba wani ba da gaskiya suke yi ba dai idan muka duba irin irin kokarin da ake kyawai a sojojin najeriya suna yi na ganin cewa an fatattaki yan boko haram sai gashi an kai hare-hare musamman ma a jiya da suka yi kokarin shiga cikin maiduguri to gaskiya idan muka duba idan har da gaskiya ake kaga ba bai yiwa a ce a kai irin wannan hari a maiduguri da haka muna kira ga wannan gwamnati kayan wa'adin ta kare da su zazarce su ga cewa an kawar da wa'annan boko haram to muna godiya da ra'ayinka bari mu tafi jihar kaduna daga wurin bello bari mu je kaduna hello hello assalamu alaikum wa rahmatullah malam usman kabara barka da warhaka to barka ka dai da muke magana a sunana muhammad sani rigacikun daga kaduna najeriya to muhammad sani rigacikun barka da warhaka to alhamdulillah ah, mu dai abinda za mu ce ah, dangane da al'amarin da ya shafi wannan boko haram a ah, maiduguri kaga da dai akan ta maganganun cewa gashi abin an samu sauki sosai mm. so kuma sai gashi jiya mun samu labarin cewa an ƙara kai har har a cikin babban birnin maiduguri so kaga abu ne wanda yake da ya kamata a ce gaskiya gwamnati ta kara zage dantse dangane da ga an kawo karshen wannan dambarwa mm. sannan su kansu sojojin in suna da bukatan wa'insu kayayyaki ne na aiki to gwamnati ke kokari ta kara inganta su domin al'amarin ya zamanto ya zo karki a wannan kasa ta mu Najeriya baki da na gode a tashi lafiya Muhammad Sani daga cikin Kaduna Najeriya to mun gode Sani daga cikin bari mu tafi Lagos daga Kaduna wane ne a Lagos Hello hello to ka rage karar rediyon ka wane ne a Lagos lafiya lawa ke magana ya aiki lafiya lawa ke magana aiki da eh rediyon ka ta hana mu ji ka ai me sa wai tun ba yau ba ina kira ku bana samun ku to yanzu ka faɗa mana ra'ayinka yanzu ka samu ai zaka ci gaba da samun Allah so me ra'ayinka akan magana Boko Haram da ake tsammani abin da nake so ba mm. Buhari Allah ya kawo bashi mulki lafiya lawa To mun gode kwarai ba wannan muke magana muna magana ne akan Boko Haram da maganar da ake sa ran cewa ta tafi sai kuma gashi an kai harija. Salamu alaikum Ibadan wane ne a Ibadan? Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. dan pdp mazauni kara a kere kara shari ibadan to malamani menene ra'ayinka boko haram ana tsammanin ah, ta an ci karfin su eh, sai gashi an kai harija. Eh, wannan shugaban sojoji wanda ke shiga kafafen labaru yana tafa batu yana maganganu wa kenan cewa wannan eh, shugaban oh, sojoji mana mai dige. to wanda ke shiga kafafen labaru yana faɗi wannan abu an ƙare da ya dace a bari yan jarida suke saurin su zo su ga meye ke faruwa zuwa mutane bayani to mun gode kwarai da ra'ayinka bari mu tafi taraba salamu alaikum mutanen taraba alaikum salam to wake magana suna na yakubu a daga eh, karamin hukumar hukarin jiya tararo to yakubu menene ra'ayinka game da magana boko haram da harin da aka kai jiya eh, boko haram da sha Allah ta zo karshe domin da ta ce haka yanzu mun nan samu sauki hmm. dama ko ta kare lokaci da yawa hmm. duk abin da ya samu da gaggawa wurin karewar ke a hankali hmm. yanzu karshen su ne ya zo kike tafiya hankali sha Allah to mun gode kwarai mulki ta koma yin apc shi kenan duk wannan da za a yi tsare ta insha Allah to mun gode kwarai sai Allah ya kai wani lokaci kara manta dai muna magana akan boko haram da harin da aka yi jiya bayan ana tsammanin sun tafi ko an ci karfin su salamu alaikum wane ne a gombe alaikum salam alam ne da kumo eh wane kumo malam ne malam to malam barka da eh. warhaka menene ra'ayinka ra'ayi eh, ra'ayina ina ganin dama wannan mutane sun riga da sun wannan korafin ne da suke yi to redwan ka sai dai tana kara Ta mun gode da ra'ayinka sannan kar a manta kamar yadda na ce ana tsammanin an ce karfin boko haram sai ga shi jiya an kai hari a maiduguri menene ra'ayinku bari mu je azare wane ne a azare jihar bauchi Assalamu alaikum. Wa alaikum Muhammad kudi ne garin Agare. To Muhammad ya menene ra'ayinka? Barka dai. Ni ra'ayina akan wani lamari gaskiya kawai mutane su zaki da addu'a. To. Zaki addu'a ko wannan al'amari ko an kiga. Mm. To mun gode kwarai bari mu tafi Nasarawa. Hello, wani ne a eh. Nasarawa? Abdulkadir ne daga Nasarawa. To Abdulkadir menene eh, ra'ayinka game da magana harin eh, jirgin? Wanda ke zaune a kamfanin kamfanin riri lafiya to mun kana sauraron kuna kullum to mun gode kwarai Allah bai sa na samu kama abin da na ku sai yau eh to muna magana ka ji magana da muke na maganar ra'ayi akan harin da aka kai na Boko Haram jiya to ina eh, gaba yawwa to menene ra'ayinka eh to na gaskiya wannan ababen da Boko Haram suke to mu har yanzu ne bamu gane manufansu akan wannan al'amura ba To mun gode da ra'ayinka bari mu tafi jihar Neja. Wane ne a Neja? Ibrahim mai wankin hula daga nan jihar Neja mai gode a Akimba. To Ibrahim na Akimba muna jin ka. Lalle ra'ayina akan Boko Haram insha Allah Boko Haram ta kusa zuwa ƙarshe albarka addu'a. Eh to mun gode kwarai da wannan ra'ayi <laughs> da Madalla. to kar dai a manta muna magana ne akan boko haram da harin da aka kai jiya bayan mutane suna tsammanin an gama da abin a bari mu je wukari wane ne a wukari ni ne edace ne daga wukari eh kace elisha e, edace edace oh edace to muna jin ka edace eh. daga wukari eh wallahi game ka na faru da maganar mai dugure ne ya kamata Eh, eh, sojojin a kasa ba su makamai da su suke nema wanda ya kamata su yi aikin shi sosai haka so garin su tura musu makamai da ya kamata su samu karfin da su mamu aiki sosai haka na eh, gode. to madalla da ce daga wukari da wayarka kuma muka kammala wayar wannan lokaci sai kuma lokaci za mu sake wayar ku mu sake jin ku mun gode kwarai. yanzu kuma bari mu bi murtala faruk na san yana da jin takaitattun labarai amma daga cikin najeriya wasanni a takaice dan wasan gaba na kasar spain alvaro morata ya nutsar da tsohon kulob dinsa na real madrid sa'adda ya saka kwallo a ragal madrid din Abin da ya baiwa sabon club ɗinsa na Juventus ta kasar Italiya damar kaiwa a wasan karshe ta gasar cin kofin zakarun Turai wato Champions League. Juventus din ta ziyarci Madrid bayan da a wasan su na semi-final na farko take kan gaba da ci biyu da ɗaya inda a minti na 23 na wasan su na biyu a jiya Laraba cristiano ronaldo ya daidaice sa'ad da ya saka wa madrid din kwallo ta hanyar bugun finarti to amma kwallon da morata din ya jefa ta sauya lamarin inda kuma ta baiwa juventus din nasara da ci uku da biyu a baki daya wannan dai ya karya lagon madrid din na kare kofin na zakarun turai wanda ita ce ta lashe shi a bara juventus din ko za ta kara ne da barcelona ta kasar spain a wasan karshe ta gasar wacce ita ko ta yi galaba akan bayan munich ta kasar jamus da ci biyar da biyu a wasanni biyu na semifinal final za a ko buga wasan na karshe ne a filin wasa na olympia da ke birnin berlin ta kasar jamus a ranar 6 ga watan yunin nan mai zuwa a nahiyar afirka kuma kasar cote d'ivoire ta kori ministan ta na wasanni albin logbonon a daidai lokacin da take ci gaba da bincike a kan matsalar kin biyan 'yan wasan kasar haƙoƙinsu bayan da suka yi nasarar lashe kofin nahiyar afirka na shekara ta 2015 an sami lebanon da hannu a dogon tsaikon da aka samu na biyan 'yan wasan da jami'ansu duk da cewa tuni da gwamnatin kasar ta aminta da biyan nasu tsaikon da aka samu ko ya haifar da shakku a zukatan wasu 'yan wasan kasar da ma mai horar da su abinda kuma ya haifar da tankiya tsakanin ma'aikatar wasanni da hukumar kwallon kasar har suka soma zargin juna to sai dai kafin korar ministan sai da gwamnatin kasar ta sallami daraktan baitulmalin kasar patrick yafi yayin da kuma yanzu haka ake ci gaba da gudanar da bincike murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A cikin shekaru 1970 aka kafa kungiyar ta'addanci ta haƙani da ke auna hare-haren ta kan ƙasashen waje da kuma jami'an tsaron Afghanistan. Kungiyar ce ke da alhakin kai munanan hare-hare waɗanda suka hada da kai hari kan ofishin jakadancin Amurka a Kabul da shalkwatar jami'an tsaron ƙasa da ƙasa waɗanda ke ba da taimako. A baya ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi tayin ba da takwicin kuɗi da suka kai har dala Amurka miliyan biyar akan samun bayanan babban jagoran kungiyar Sirajuddin Haqqani wanda ake nema dangane da harin da aka kai a watan Janairun shekarar 2008 a wani otal mai suna Serena a Kabul wanda ya yi sanadiyar kisan wasu 'yan Amurka da kuma wasu mutane biyar. Yanzu shirin ba da takwicin ya ƙara yawan kuɗin har zuwa dala Amurka miliyan goma. Ana kyauta zaton ya ɓoye a yankin da hukumomi ke kula da shi a Pakistan. Sirajuddin Haqqani kusan shekarunsa arba'in da 41 ne kuma dogo ne mai kimanin santimita 170 nauyin shi ya kai kilogiram 68 fari ne shi da bakar suma kuma ana kiran shi suraj haƙani ko khalifa shirin bada tukwicin ya yi wani sabon tayin kuɗin da suka kai har dala amurka miliyan biyar a kan kowane shugabannin ƙungiyar haƙani waɗanda ake nema domin aikata ta'addanci aziz haƙani na da kusan shekaru 26 da haihuwa kuma ɗan uwan surajuddin ne yana da hannu wajen tsara harkokin kungiyar waɗanda suka haɗa da kai hare-harenta kan iyakoki yana kuma taka muhimmiyar rawa a ayyukan kungiyar haƙani a kabul da kuma manyan hare-hare a afghanistan kawun sirajuddin wato khalil al-rahman babban mamba ne na kungiyar haƙani kuma ya ba kungiyar taliban kuɗaɗe waɗanda ke da alaƙa da ayyukan ta'addancin alƙa'ida kuma shi ke kula da tsare mutanen da kungiyar haƙani da manyan taliban suka kama suka kuma tsare suke garkuwa da su shekarunsa kusan 48 kuma yana amfani da lakabin khalil haƙani da khalil ahmad haƙani yaya haƙani kanan matar surajuddin yana da hannu cikin ayyuka da samar da kuɗaɗe da kuma farfagandar kungiyar kuma ya taɓa yi wa ƙungiyar aiki a matsayin shugaba mai mulkin kama karya a lokacin da babban jagoran ƙungiyar haƙani baya nan shekarunsa kusan 32 kuma ya ba kwamandan kungiyar haƙani da ta alka'ida kuɗi. Abdulra'uf shine shugaban da ke kula da hare-haren kunar bakin wake kuma shine kwamandan kungiyar a lardin Kabul da sauran lardin arewacin ƙasar kuma yana da kusan shekaru arba'in da hudu kuma shi ke kula da horas da 'yan kungiyar sanin makamai yayin da waɗanda ke ƙarƙashin horonsa suka hallaka 'yan Afghanistan goma sha shida waɗanda suka haɗa da ƙananan yara shida a harin da suka kai kan ofishin jakadancin amurka a shekarar 2011 yana yawaita amfani da lakabin ƙari zakir amurka na ba da tabbacin bincika dukkan rahotannin da aka bada kuma za ta ɓoye sirrin duk wanda ya bada bayanan idan ya zama wajibi amurka a shirye take ta canza ma wanda ya bada bayanan wurin zama a saboda haka duk wanda yake da bayanan ɗaya daga cikin mutanen da ake nema ya tuntuɓi ofishin jakadancin amurka mafi kusa da shi ko kuma ta hanyar intanet akan www.rewardforjustice.net ko a aika saƙon imel zuwa ga info at rewardforjustice.net ko kuma ana iya kiran layin waya kai tsaye akan ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai waɗanda ke afghanistan kuma suna iya kiran sifili bakwai sifili sifili ɗaya sifili takwas shidda sifili sifili. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To Maryam Dauda kuwa ta shirya tsaf don kawo mana labarai amma a takaice. An sake hango wani jirgin ruwa dankare da bakin haure da ake zato waɗanda aka yi fasa su ne a kusa da gabar tekun ƙasar Thailand. Ƙungiyar da ke kula da harkokin ƙaurar mutane a duniya ta tabbatar wa muryar Amurka yau Alhamis cewa an gano jirgin ko da yake ba a tantance ko a na jirgin yake ba ko yana cikin ruwan Thailand ne ko kuma yana na ƙasar Malaysia. A wata hira da muryar Amurka, wani jami'in sojan Thailand, Colonel Bonjard Manvej, ya ce jirgin yana wuri mai nisan mil 8 daga tsibirin Langkawi na ƙasar Malaysia, wanda hakan ke nuni da cewa jirgin yana cikin yankin malaysia ne sai dai jami'an malaysia sun masanta hakan sun dage akan cewa jirgin yana yankin thailand To muna godiya Maryam kafin mu sallama bari mu mika sakon taya murna wanda ga iyalan Alhaji Aliyu Harande murnar auren 'ya'yansa ko kuma 'ya'yansa wanda za a yi malam jamilu usman da kuma amaryarsa aisha dauda da kuma dr nura usman da amaryarsa jamila suleiman wanda za a daura a gobe juma'a sha biyar ga watan nan a masallacin telex da ke tudun jikon a zaria da kuma iyalan gidan alhaji bala t yaldu babban sakataren ilimi na jihar kebbi da na alhaji eh, sani umar yaldu da kuma alhaji eh, alhaji soja yaldu wanda su ma 'ya'yansu ne za a daura ma auren yazidu balati Yaldu da kuma Hamida Sani Yaldu wanda za a daura ranar Asabar 16 ga wata in Allah ya kai mu wannan wata da muke ciki a masallaci na Central Mosque a gwadon gwaji Locust a jihar Kebbi. Allah ya bada zaman lafiya gaba daya. A haka shirin dare ya kammala sai kuma juli da ta ba da umarnin shirin akwai Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai injiniyanmu na yau wato Jona a can baya usman kabara ne daga nan birnin washington dc ke cewa allah shi tabbatar mana da alkhairinsa This program has come to you from the Voice of America, Washington.